zindin masu kallo barka mu da uwar haka kwana biyu kun ji shiru ba magana ba zindin da Allah ku yi hakuri kusan akwai ayyuka muna da ayyuka kala kala ayyuka mu suna da yawa ba wannan program din kadai muke yi ba na san ma za ku ga wasu program din da ɗaya haka to masu kallo yau zan yi magana ne akan sanyi kuna jin ana cewa sanyi sanyi kala kala ne sanyi suna nan kala kala daban daban kuma yau zan irgo muku sunayen wasu daga cikinsu amma dai ba za su dai suka goma ba dai wayanda zan irgo muku amma kowane ba zan muku bayani akan kowanne guda ɗaya ba ko san me kaza kaza ya yake ko menene a azan da irgo muku kalolin sanyin ne in ya so aikin mu na gaba zan faffada muku kowanda sanyi da yanayin sign effect in shi akwai glory sanyin gloria akwai sanyin raba akwai sanyin matsi-matsi gaba kenan wato akwai sanyin ƙaiƙayin gaba sannan kuma akwai sanyin ƙashi sannan kuma akwai sanyin sanyi da za ki ga ko za ka ga farin ruwa na fita haka a gaban mace haka sannan kuma akwai sanyin gaɓoɓi duk dai sanyoyi sanyi dai suna nan dai kala-kala dai akwai sanyin rafi kuma sanyin dai kun dai ji su dai in eh, our next video in Allah ya yarda kowanne zan gaya muku zan bambance muku yadda bambancin yake tunda kuga a sunayen ma akwai bambanci masu kallo zandab